Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOS na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana girman matsayin kasim suleimani a matsayin wanda ya farfado da ruhin gwagwarmaya akalla mutane tara ne suka rasa rayukansu sakamakon turmutsi da aka yi a wata kasuwa a kasar uganda a lokacin bikin sabuwar shekara kasashe da dama na duniya sun fara daukan matakai game da waɗanda suka fito daga kasar china sakamakon sake bullar cutar corona a kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana girman matsayin kasim suleimani a matsayin wanda ya farfado da ruhin gwagwarmaya a duniya a jawabin da ya gabatar a yayin da ya karbi bakoncin iyalai da mambobin kwamitin tunawa da shahidai jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei a jiya lahadi ya bayyana gagarumin aiki mai mahimmanci da shahid kasim suleimani ya gudanar a matsayin wani sabon ruhi ga al'umma yana mai fayyace cewar kwamanda suleimani ya rayar da tafarkin gwagwarmaya a dukkanin bangarorin rayuwa kuma tafarkinsa za ta ci gaba da wanzuwa kamar yadda jagoran ya jaddada matakin da kasim suleimani ya ɗauka na rusa munanan manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da uwar ta amurka da sauran ƙasashe masu girman kai a duk faɗin duniya Ƙungiyoyin addinin Musulunci sun yi tir da yunkurin kai harin ta'addanci kan wani masallaci a ƙasar Kanada. Ƙungiyar Islamic Forum ta ƙasar Kanada ta watsa wani faifai na bidiyo a yanar gizo na wani mutum da ke ƙoƙarin kai harin wuce gona da iri kan cibiyar Musulunci da ke garin Bado a birnin Montreal na ƙasar Kanada a ranar Juma'a a daidai lokacin da Musulmi suke gudanar da sallar Juma'a. a cikin faifai na bidiyon an ga wani mutum yana magana daga kausar murya ga wasu mutane biyu da suka nufi masallacin kuma bayan sun shiga cikin masallacin ya yi ƙoƙarin shiga inda suka hana shi sannan ya ci gaba da maganganun batanci ga addinin musulunci daga kausar harshe akalla mutane tara ne suka rasa rayukansu sakamakon turmutsutsi da aka yi a wata kasuwa a kasar uganda a lokacin bikin sabuwar shekara kakakin rundunar 'yan sandan birnin kampala fadar mulkin kasar uganda a jiya lahadi ya sanar da cewa sakamakon cinkoson jama'a a wata kasuwa mai suna freedom city da ke birnin kampala saboda sayayyar kayayyakin bukukuwan bikin zagayowar sabuwar shekara hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar nan take tare da jikatan wasu da dama kakakin rundunar 'yan sandan ya kara da cewa wasu mutane hudu sun shiga mummunan hali don haka aka garzaya da su zuwa asibiti amma da yi halinsa a can don haka adadin waɗanda suka rasa rayukansu suka haura zuwa mutane tara kuma mafi yawansu 'yan shekaru tsakanin goma zuwa ashirin ne a duniya Ƙasashe da dama na duniya sun fara ɗaukan matakai game da waɗanda suka fito daga China sakamakon sake bullar cutar corona a ƙasar. Rahotanni suna bayyana cewa yawan ƙasashen da suke ɗaukan matakai kan mutanen da suka fito daga ƙasar China sun ƙara yawaita sakamakon sake bullar kwayar cutar corona tare da watsuwarta a ƙasar. Inda shugaban ƙasar China ya yi furuci da cewa lalle ƙasarsa tana fuskantar ƙalubale mai girma da matsanancin hali. hankali kamar yadda babbar daraktar asusun ba da lamuni na duniya ta yi gargadin cewa sake bullar annobar cutar corona tare da yawaitar ta zai yi mummunan tasiri ga harkar tattalin arziki a duniya a halin yanzu haka dai mutanen da suka fito daga china suna fuskantar matakan hana su shiga kasashe fiye da goma sha biyu a duniya kamar yadda ake ƙara nuna damuwa sakamakon ci gaba da yaduwar cutar a kasashen nahiyar asiya da yawansu ya kai mutane biliyan ɗaya da hudu shugaban majalisar siyasar kolin ƙasar yemen ya bayyana cewa al'ummar ƙasar tana cikin halin tsaka mai wuya don haka tana cikin shirin sake sabar makamai a jawabin da ya gabatar ga shugabannin lardunan ƙasar yemen da suke goyon bayan gwagwarmayar al'ummar ƙasar da rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiya daular larabawa da suke samun goyon bayan ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai shugaban majalisar kolin ta harkokin siyasa a ƙasar yemen mahadi al-mashat ya jaddada cewa suna cikin kwarya-kwaryar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da rundunar mamaya amma akwai yiwuwar sake bullar yaƙi a ƙasar don haka suna shirye su ci gaba da sake ɗaukan makamai domin komawa yaƙi a kowane lokaci da nufin kare ƙasarsu almashat ya bayyana cewa alhakin kare mutunci da kimar ƙasa yana buƙatar haɗin kan al'ummarta don tunkarar ta'addanci a dukkanin lardunan yemen yana mai jaddada cewa har yanzu akwai buƙatar ci gaba da samun goyon bayan al'ummar ƙasar domin kaiwa ga nasara ƙarshen labarun duniyan kenan. Kan sai sauran shirye-shiryen inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu mu a yau duniyar a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau ma shirin namu zai dubi ne akan batun gudanar da taruka na tunawa da kisan gilla da amurka ta yi wa babban kwamandan sojan kasar iran kasim suleimani da kuma mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki hashti sha'abi wato abu mahadi almuhandis wanda halin yanzu ake ci gaba da gudanar da taruka na tunawa da zagayewar shahadarsu wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali a cikin shirin. a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai gwamnatin kasar amurka bisa umarnin shugaban kasar amurka wanda wa'adinsa ke karewa donald trump maaikata harkokin tsaron kasar amurka pentagon ta aiwatar da kisan gilla a kan janar kasim sulemani da kuma abu mahdi almuhandas a cikin kasar iraki wannan kisan gilla dai ya zo ne bayan da shugaban kasar ta amurka da kansa ya buƙaci hukumomin ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da su aiwatar da wannan kisan gilla kamar dai yadda ma'aikatar tsaron ta amurka pentagon ta sanar kasim suleimani ya iso kasar iraki ne bayan wata ziyara da ya kai kasar labanan inda ya gana da babban sakataren kungiyar hezbollah da hassan nasarallah daga nan kuma ya wuce zuwa birnin damascus na kasar syria bayan nan kuma ya iso birnin bagadaza na kasar iraki wanda kuma 'yan dakikoki da isowarsa kasar iraki ne aka aiwatar da wannan kisan gilla lokacin da yake tare da abu mahdi almuhandis mataimakin babban kwamandan rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki wato hashid sha'abi tare da mutane takwas da suke tsaron lafiyar su wanda suke tare da su a wannan lokaci tun daga ranar ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ake gudanar da taruka kasashe daban-daban domin tunawa da kasin sulemani da kuma abu mahadi almuhandis da kuma waɗanda suke shahada tare da su sakamakon harin da amurka ta kaddamar a kansu an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen iran labanan syria iraki da kuma yaman inda aka gabatar da jawabai daban-daban a ƙasar iran an gudanar da babban taro wanda ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da malamai game da wakilan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ta iran bayan kuma a kasar labanan ma kungiyoyi daban-daban da cibiyoyi sun gudanar da irin waɗannan taruka kamar yadda lamarin yake a kasashen syria da iraki da kuma yaman a taron da aka gudanar a ƙasar iran shugaban dakarun kudus rashin dakarun irgc na ƙasar iran ɗin da ke gudanar da ayyukan soji a wajen ƙasar janar ismail ka'ani ya bayyana cewa kisan kasan sinimani wata alama ce ta gazawa daga amurka domin kuwa abinda amurka ta aiwatar na kisan kasan suleimani ya nuna cewa amurka ba za ta iya jurewa fuskantarsa ba sannan kuma janar ka'ani ya tabbatar da cewa ɗaukar fansa a kan kisan kasan suleimani wani abu ne wanda babu mukawa a kansa kamar da kuma ya yi ishara da cewa mai yiwa ɗaukar fansa a kan jinin kasan suleimani ya zama daga cikin ƙasar ta amurka ne. bayan nan kuma wasu daga cikin manyan jagororin kungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarma sun fitar da bayanai daban-daban dangane da kisan kasan sulemani da abu mahadi almahandas daga sikowa har da jagororin kungiyar gwagwarmaya ta hamas da kuma jihadul islami daga cikin bayanan da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad na ya ya bayyana cewa makaman da falasɗinawa suke amfani da su wajen kare kansu a yankunan zirin gaza dukkaninsu yana daga cikin ayyukan kasan sulemani inda bayyana cewa kasan sulemani shine babban jigon shigar da makamai da waɗanda ake amfani da su wajen mayar da martani ta sama rokoki da ƙungiyoyin kurmin palestina suke amfani da su inda bayyana cewa wannan yana daga cikin ayyukan kasan sulemani wanda kuma shine babban abin da ya sa isra'ila ta ɗora kanan tsana a kansa baga kuma wakilin kungiyar jihar islami din a birnin tehran nasar abu sharif ya bayyana janar kasim suleimani da cewa shine ya taka wa kasashen yamma da yahudawa game da yan kuransa yankin gabas ta tsakiya birki wajen hana su cimma burinsu akan al'ummar musulmi da na larabawa ya ce ko shakka babu kasim suleimani ya bayar da gudunmawa a bangarori daban-daban ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce babbar gudunmawar da ya bayar ga al'ummar wannan yanki ko sun sani ko ba su sani ba ita ce hana wa kasashen yammacin turai da yahudawan sahiyuniya game da 'yan koransu yankin gabas ta tsakiya cimma burin su a kan wannan yanki da kuma kafa abin da suke kira sabuwar gabas ta tsakiya ya ce ba haka kuma al'ummar palestino sun san irin gudunmuwar da ya bayar wajen hana yahudawan sahiyuniya cimma burin su na mamaye yankin zirin gaza inda bai taba gajiyawa ba wajen taimakawa palestinawa 'yan gwagwarmaya da makamai domin su kare kansu da kasarsu su hakanan kuma yakin labanan na shekara ta 2006 shine gishikin nasarar da aka samu akan yahudawa wajen murkushe kaidin su akan al'ummar labanan kamar da kuma ya bayar da gudunmawa wajen kwarar yahudawan isra'ila a cikin shekara ta 2000 a kasar ta labanan waɗanda suka mamaye kudancin kasar baya ga haka kuma ya ce shi ne ya taka gagarumin rawa wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir a da iraki da kuma labanan bayan da amurka da yahudawa da wasu sarakunan larabawa suka sauyin amfani da haka domin rusa gwamnatocin da ba su dasawa da su amma kasan sulemani da taimakon allah ya tarwatsa wannan shiri na gungun shaidanu saboda haka matsayinsa yana ɗanfara ne da baiwar da allah ya masa da kuma abin da ya aiwatar a rayuwarsa mai cike da albarka wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da shi ba shi ma'anarsa ɓangaren babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya gabatar da wani jawabi dangane da zagayowar wannan rana ta kisan kasan suleimani da kuma abu mahdi almuhandis da said hassan nasarallah ya da cewa ko shaka babu amurka da isra'ila da kuma saudiya ne suke da hannu kai tsaye wajen kisan waɗannan manyan kwamandoji na gugurmaya da manufofin yahudawa da amurka yankin gabas ta tsakiya. ranar jiya lahadi an gudanar da wani gangami a hukumance a kasar iraki inda miliyoyin mutane suka taru a tsakiyar birnin bagdaza da ma wasu manyan birane da suka hada da basara da kuma najab da karbala domin tunawa da manyan jagoran gugurmaya da amurka ta yawa kisan gilla kasim sulemani da kuma abu mahdi muhandas da sauran waɗanda suke tare da su a wannan gangami dai wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar iraki sun halarci wurin da ma wasu manyan malamai inda babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraƙin fale fayyad ya gabatar da jawabi mai tsawo a wurin inda ya jaddada cewa al'ummar kasar iraki ba za su taba amincewa da samuwar amurka a cikin kasarsu ba inda ya bayyana cewa dole ne amurka ta janye sojojinta waɗanda suke da hannu wajen kashe waɗannan manyan jagorori hakanan kuma ya jaddada cewa ƙudurin da majalisar dokokin kasar iraki ta fitar na wajibcin ficewar sojojin amurka yana akan hanya kuma dole ne a aiwatar da shi kamar yadda 'yan majalisa suka rataba hannu a kansa tun a ƙarshen watan disamban da ya gabata ne dai amurka ta aike da babban jirgin ruwa wanda yake dauke da jiragen yaƙi zuwa yankin gabas ta tsakiya wata alama da ke nuna cewa amurkan tana cikin firgici zaton iran za ta mayar da martani a daidai wannan lokaci da ake tanawa da kisan kasan suleimani sakamakon kisan janar kasan suleimani da kuma abu mahadi almahandis da amurka ta yi wannan ya sanya miliyoyin mutane a yankin gabas ta tsakiya sun koma masu goyon bayan gwagwarmaya da yaƙi da samuwar amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya jama'a wasu lokacin da muke da share ga riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin muka ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu kamar kullum hassan barka ne ke marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran na so ku ba dama ne tsokaci dangane da satan mutane da ake a jihar sokoto a cikin kwanakai a satakai guda uku aka kwashi mutum ɗari biyu. to gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin kasar mu najeriya kuma yana daga cikin alkawarin da ta talakawan najeriya a shekarar 2015 na cewa za ta kawo karshen matsalar boko haram da ta'addanci amma mu a najeriya abin mamakin har yanzu ba mu ga da zami na tsaro ba to don haka muke kira da ita gwamnatin ta tabbata ta cika wannan alkawari kafin ta a gama ga allah akwai lawan ali gabadan a kira ku daga nan jihar kanan dabin nigeria Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babalima ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake son yi bisa 'yar majalisar nan ce wadda ta yi yunkurin samun haɗin kan ɗiyan majalisa bisa ƙudiri wanda ɗiyan luwaɗi da maɗugo suka yi ta fito ta kwatanta yaƙi ne za ta kuma ta samu haɗin kai na ɗiyan majalisa to amma yanzu abin da ya ba mu mamaki sai muka ji ta janye wannan kudirin kuma ba mu ji dalilin da ya sa ta janye wannan kudirin shine muke kira gare ta mu da sunan al'umma da sunan talakawa ta fito ta mana bayani kamar me yasa ta janye wannan kudirin alhali ta ɗauki alkawali gaban 'yan majalisa kuma ta samu haɗin kai har talakawa ma suna yaba ta yanzu sai muka ji ta fito ta ce ta janye wannan kudirin da ta ɗo doka shi kuma mun san wannan kudirin dama yana da wuya saboda turawan yamma ba su san wannan irin wannan koko da wannan kudirin shine muke son mu ta fito ta mana bayani muku magana alkasun baba liman har daga jihar agar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani ina so ku bani dama domin na yi na tsokaci a bisa kalamen da wani shahararren malami ko ce fitaccen malami a najeriya wanda ya yi watan dafta hamur gumi kenan na cewa kada 'yan najeriya su zaɓi shugaban da zai siyo makamai domin ya yaƙi boko haram da kuma bangaren bandis saboda 'yan uwansu ne 'yan arewa to ya kamata a ce shugabanninmu ko in ce malamanmu ya kamata su fitar da kansu a cikin harkar siyasa kuma saboda sun san suna da magoya baya sosai a wannan kalami da shi sheikh hamud adam ya yi to ya kamata a allah wadai ne saboda halin da al'ummar najeriya ake ciki yanzu bai kamata a ce a samu wani fitaccen malami ko mai kuɗi ko wani fitaccen ɗan siyasa ya zo a wannan lokaci da ake ciki na kakar zaɓe a ce ya fito na irin wa'annan kalamai mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana La'uwa Alhaji Abbali daga su Jamhuriyar Nijar. Domin da ra'ayina a yau akan taron da jam'iyyar ANDS tarayya ta yi a babban birnin yamai jam'iyyar da ke mulki a nan jamhuriyar nijar kuma an yi taro lafiya an kare lafiya to yana da kyau a ce sauran jam'iyyu ma su yi koyi da wannan haɗin kai da aka samu a wajen wannan taron saboda ya kasance su ma nan gaba an yi taron da za su yi cikin kwanciya hankali ba tare da an samu ja ja ba saboda ja in ja tarwatsa jam'iyya yake sa yake kuma jam'iyya ta ci baya Eh, kuma yana da kyau a ce an rage hadama da gogoriyar neman mulki a cikin jam'iyyu saboda wannan son rai a cikin jam'iyya shi ke wace jam'iyya inda kaga ana ta wannan ya fita wannan ya fita ma to gaskiya akwai rashin adalci akwai kashin dankali a cikin jam'iyya shi ke sawa ake samun irin waɗannan matsaloli ubangiji allah ya samu dace bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamaratil Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina wa rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da sittin, Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya kara basu nasara da karfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasanmu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio ta Iran. Ai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. ina so ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyata ga al'ummar jihar zamfara waɗanda sojojin najeriya suka kai musu hari bisa kuskure wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da fatan allah ya ji kansu da rahama ya kyauta ta namu ƙarshen ina fata allah ya sa sun huta allah ya sa ƙarshen wahalar kenan na gode rediyo tehran ku huta lafiya mai magana biliyamina agwar maji daga ƙaramar hukumar ningi jihar bauchi a tarayyar najeriya Najeriya ko ta lafiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci suna na Comrade Ibrahim Lara Gabta ta na muku fatan alheri kuma ina jan hankali da matasan mu na Najeriya musamman matasan mu na arewacin Najeriya iya da kyau a ringa kaiwa zuciya nesa a lokacin da ake yakin neman zaɓe saboda kaɗan takara ya ba ku makami da kayan maye kuna zuwa kuna sa rasa la'ana kone-kone kuma sai ya ci gudu ya barku matasan ya kamata a yi karatun ta nutsu a tsaya kawai a yi abu da nutsuwa domin al'umma domin al'umma ta gyaru da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta shirin suna na kwamrade ibrahim fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria ba daga kungiyar murar matasan lahiya afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama yan fadakar da al'umma musamman yan kasa ta najeriya bisa ga al'umma da na shigo masu damfara da wasu kudade na bugi waɗanda suke shigowa da su ga al'umma suna amfani da wannan dama ta fara amfani da sabbin kudaden da aka canza ma fasali to saboda haka yan kasata ta najeriya da aka shigo da ita gaskiya tsari ne wanda yake ba zai yi wani tasiri ba idan gwamnati ta kama amma sai dai idan gwamnati ba ta kama ba za a ci amana al'umma musamman na karkara saboda haka a matakin gaggawa wanda za a rinka saka tsarin kama wanda duk addadin kuɗi domin a hukunta ya suna na haɗa da mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hasilaji umar daga unguwar sabon gari ta magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu matasa da ƙungiyar hizba ta kama a jihar kano da zargin za su yi jinsi da junansu to gaskiya wannan abin da allah wadai ne a matsayinmu na musulmi irin hakan a ce yana faruwa a kasashenmu na musulmi gaskiya abin da allah wadai ne kuma kamata a ce gwamnatoci sun tashi tsaye sun yi tsaye wa tsayin daka in an magance irin wannan mummunar tabi'a da take so ta tunkaro na gode ku tashi lafiya mai magana na juma daga unguwar sabon gari da makaramcin buriyar nijar tumarila saboda yanayin lokacin da muke da shi ina kuma da haka ne ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne muna yin ƙoƙari domin bijiro da maganganu nasosi wani lokacin nasi na alkur'ani wasu lokutan hadisai na rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wasu lokutan hadisai na a'immatu ahlbaita alaihi salam wanda gaba ɗaya hadafin shine domin mu yi amfani da waɗannan dama don ba ƙaramar dama ba ce in ka samu mai shiryar da kai ka samu mai nuna maka hanya ka samu wanda zai ɗora ka akan wani tafarki wasu al'amura waɗanda an kai riko da su za su ji maka guziri bisa tafarkinka da kake kai na wajen komawanka zuwa asalin inda ya kamata a ce dama ka dosa to idan kuma ka je can wannan guzirin da ka rike zai maka amfani a can ne to kaga wanda zai dora maka wannan ya ce ka rike wannan guziri ka yi tafiya tafiya kuma wacce take talabudda wato dole sai an yi ta to kaga wannan ba karamin al'amari ba ne to shi al'amari irin waɗannan al'amari ne waɗanda ita hausa tv musamman wannan gidan rediyo da yake ƙarƙashin hausa tv radio voh da yake ƙoƙarin kawo waɗannan shirye-shirye hadafin fa ne wannan cewa idan mutum ya saurari waɗannan shirye-shirye musamman yanzu wannan shirin da muke gabatarwa na guzirin hanya kamar yadda na sha faɗa ne guziri idan ma tafiya za ka yi a duniyan nan daga wani gari zuwa wani gari ko kuma misali mutanen da suke barin kasashensu su tafi aikin hajji a lokacin hajji to kaga kowanne zai maka gazancen guziri zai tafi da wani guziri a hannunsa me yasa saboda in ka je aikin hajji fi ma da kana son guziri wanda za ka yi amfani da shi a can wasu lokutan domin ko dai wajen shiganka hotel din da za ka zauna a ciki da kuma abincin da za ka ci da waɗansu abubuwa waɗanda za ka kasance kana bukata ka yi amfani da kuɗaɗenka da kuma ma wasu lokutan in ka tashi dawowa ƙasarka kaga kana bukatan ka ɗan siyo tsaraba wanda za ka zo ka raba wa mutane 'yan uwa da abokan arziki to shi ya sa matafi a duk yadda yake babu yadda za a ce mutum gashi matafi ne amma baya bukatan guziri wasu lokutan za ga ko da kana da abun hawa misali ka tashi daga wani gari za ka tafi wani gari fi ma da a wannan tafiyar duk da cewa motar ka ce ka shiga amma tabbas kana bukatan guziri me yasa saboda dole ne a ce akwai wasu 'yan kudade a aljihunka a matsayin guziri wanda akan hanya za ka iya ganin wani abu kana bukata ka siya ko kuma man motar ka zai iya zama ya yi short ka zo ka kara mai ko kuma inda ka dosa din kan hanya ko kuma a can inda ka isa can ɗin ma kana bukatan ka yi wasu abubuwa waɗanda za ka iya bukatan kuɗi da za ka yi amfani da su kafin ka dawo gida to in dai sunan mutum matafi to kowane ne a cikin duniya ne tafiyar ko kuma tafiya ce mafi girman tafiya wato ta koma zuwa ga allah ta'ala bila wani abu na taraddudu wato ba tare da wani shakku da wani zai iya bujura da shi ba duk wanda kai wannan maganar ya san cewa mutumin da yake kan hanyar koma zuwa ga Allah yana bukatan guziri wato kai da kake kan hanya ta koma zuwa ga Allah guzirin ma da kake nema ya fi na wanda shi ba yanzu ne ma zai koma zuwa ga Allah din ba duk da cewa shi din ma dai yana kan hanya ne kamar yadda nan baɗa ne ba ana haifo mutum zuwa duniyan nan yana fitowa daga mahaifa za ka ji a tsala kuka cewa ya shigo wata duniya wadda a cikinta akwai jarabawa jarabawa za ta tunkaro shi daban-daban a rayuwarsa to wannan wanda ya shigo wannan duniyar to a wannan lokacin da ya shigo duniya a wannan lokacin kuma ya kama hanyar komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan abin ya kamata mu dinga tunawa kawo kanmu a kowane lokaci ashe kenan ita lahira duk da cewa mutane ba kowa ya je ya gano ba in ana cewa mutum ya rike guziri a hanyar komawansa zuwa ga Allah mu dinnan matafiya ne fa muna kan hanya ne hanya muke bi ta koma zuwa ga Allah wannan magana da muke faɗa a kowane lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato mu daga ubangiji muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma to yanzu duk wanda yake rayuwa a cikin duniyar nan to akan hanya yake akan hanyar komawa zuwa ga Allah mulki sai dai ba a kiran ka ba kuma kiran nan ba wai za a sanar da kai bane kiran Allah ta'ala akan ka dawo gare shi sai dai kurin lokacin da ya kayyade maka bai zo ba ne, to mutumin da muka kasance mu a cikin irin wannan hali to in mun ce mu riko da guziri na wannan tafiya mai nisa wannan tafiya mai muhimmanci a rayuwar dan adam tafiya wacce can ne mutum zai girbi duk abin da ya tsururuta a wannan duniya to a kenan babu wani matafi wanda yake bukatan guziri fiye da wanda in ka duba za ka gan shi matafi ne na kuma zuwa ga Allah domin wannan kamar yadda na taba faɗa na sha faɗa tafiya ce ba ta ganin dama ba ɗan adam matafiyi wanda zai iya tafiya ya je wancan gari ko ya je aikin hajji ko ya tafi wannan kasa duk wanda zai yi irin wannan kaga na ganin dama ne wannan tafiyar saboda an kaga dama za ka ce kai na ma fasa ko da ku aikin hajji ne ka ce gashi dai na yi niyya da zan je wannan shekarar amma dai yanzu na fasa barin bari sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa kaga wannan da yake kai tafiyar tana hannunka kai ne mai zaben tafiyar kai ne mai soke tafiyar kai ne in ka ga dama ka yi tafiyar in ka ga dama kuma ka ce ba za ka yi ba to amma tafiya wacce take ta komawa zuwa ga Allah tafiya zuwa lahira akwai wani wanda zai ce sai ya ga dama zai tafi ne wannan babu wannan maganar duk mutumin da yake cikin wannan duniyar ko yaƙi ko ya so matafi ne shi tafiya wacce take ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halitta baki ɗayanta to idan wannan tafiyar ba a hannunmu take ba to babu wanda kuwa ya fi cancanta ya zama cikin shiri fiye da wannan wanda yake akan wannan tafarki na koma zuwa ga Allah wato mu ɗin dai mu 'yan adam duk wani ɗan adam tunda Allah ya yi magana kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa to ɗanɗanar mutuwan nan ba wai mutuwa ce ka ɗanɗane ta sai kuma gobe ka sake dawowa nan cikin duniyar ba a'a duk da cewa akwai bayani na bahasi na al'amura na aƙida dangane da al'amura na raja'a to shi raja'a shi ma ba wai baya nan ba raja'a gaskiya ce raja'a tana nan amma raja'a ko su waɗanda za a dawo da su cikin wannan rayuwa ta duniya din su ɗin ma ba wai za a dawo da su ne su zo su dawo ma a cikin duniya din ba za a dawo da su ne na ɗan wani lokaci sannan a sake kashe su su koma su ci gaba dai da wannan tafiya din dai tana nan saboda haka kowa matafiyi ne kowa kullun duk wani mutum wanda yake a cikin wannan duniyan ilaihi raji'un duk wani wanda yake nan zuwa ga Allah zai koma to shine dalilin da yasa wannan shiri na guzurin hanya a kowane lokaci yake bujo da waɗannan bayanai na cewa mu riƙe guziri domin wannan komawa akwai wani abu wanda la'alla mutane suka jahilce shi dangane da ina ne ne za a tafi domin sanin inda za a tafi shine mutum zai sa shi ya ɗauki wannan guziri ɗin da muhimmanci abin da ya sa saboda mun daɗe muna bijiro da shi guzirin guzirin a kowane lokaci wannan kwanan nan mun gama bayanai akan ilimi a matsayinsa na guziri wanda mu za mu iya rikonsa a matsayin mu na matafiya zuwa komawa mu zuwa ga Allah to da dai sauran bayanai da suka gabata to amma bayani wanda yake mai muhimmanci shi ma mu fahimci wai ina ne muka dosa ɗin, wannan gurin da muka dosa ɗin. wanda muke cewa mu riƙe guzirin hanya mu riƙe shi a hanyar da muke ta koma zuwa ga Allah ta'ala mu riƙe guziri la'alla waɗansu sun fahimci menene ake nufi da hanyar da muka kama kuma ina za a je mecece gaya amma akwai kuma la'alla waɗansu har yanzu ba su fahimci ina aka dosa menene za a tarar a can me yasa za mu tafi da guziri ɗin nan to shi sa kafin mu ci gaba da kawo guzirin za mu ɗau ɗan wasu eh, wa'yansu 'yan shirye-shirye insha daga yau ɗin nan shirye-shiryen mu kamar guda biyu ko uku mu yi bayani ko da ku a taƙaice ne na ina muka dosa ne ne wannan gurin da za mu je ɗin yaya yake ne wani abu za mu tara a can har muke cewa sai mun yi roƙo da guziri guziri guziri wannan yana da muhimmanci mu yi bayani akan ina ne can ɗin me yasa za mu riƙo da guziri ɗin to insha Allahu a shirma na gaba za mu yi bayani ko kuma mu fara bayani dangane da ina ne za mu tafi ne ne saboda haka ake ta cewa a riƙe guziri guziri to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu ashirin mu na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun kuma sai shirin na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare asalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin ka yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da dangantaka da afirka a yau shirin zai dubi ne akan batun kokowar gargajiya wadda aka fara gudanarwa a jamhuriyar nijar wanda kuma shine wasa na motsa jiki wanda ya fi samun karbuwa a kasar da ake gudanarwa a kowace shekara wanda kuma wannan shekara jihar difa ke take daukar bakuncin gasar tun a ranar 23 ga disamba ne dai aka bude wasan kokowar gargajiya wanda aka saba gudanarwa a kowace shekara a jamhuriyar niger wani kuma shine wasan motsa jiki wanda ya fi samun karbuwa a kasar fiye da kowane wasa inda da ƙarshe wanda ya lashe gasar kan ɗauki takobin ban girma wannan karama dai kamar kowace shekara ɗaya daga cikin jihohin ƙasar ne ta ɗauki bakuncin wannan gasa inda jihar difa ita ce mai masaukin baƙi mai kuma ɗaukar bakuncin wasan a wannan shekara to dangane da yadda wannan wasa ya fara da kuma irin abubuwan da ake ciki a halin yanzu abokin aikinmu hassan barka wanda yanzu haka yana can jamhuriyar ta nijar ya yi mana bita dangane da wannan gasa gasar kokowar gargajiya karo na 43 ko kuma takoban kasa gasar motsa jiki mafi samun karbo a ƙasar ta nijar a jihar difa da ke gabashin ƙasar tun zamanin da kokowar gargajiya ta zama wasan motsa jiki da al'adu da 'yan nijar suke yi bayan an kare girbin albarkatun noma a gasar farko da aka yi a shekarar 1975 a jihar tawa wanda kuma yakuba kantu na jihar maradi ya lashe takobin a filin wasan kokowa na jihar da ke dauke da sunansa wannan kuma shine karo na shida da jihar ta difa ke karbar bakuncin gasar tun bayan somata a shekarar 1979 a safiyar lahadi dai jihar tawa na da 'yan kokowa guda uku da ke tsaye sai kuma jihar yamai wacce take da 'yan wasa guda bakwai da ke tsaye yayin da kuma jihar zandar ke da 'yan wasa guda biyu waɗanda suka hada da lawal abdul dantela sai kuma idi na bagawa yayin da jihar doso ke da 'yan wasa guda biyar da ke tsaye da suka hada da alisaini da isiyaku musa da kadiri abdu sai kuma lawal dan tambe da kuma jamilu shaibu ita dai gasar kokowar gargajiya ta ƙasa a Nijar bayan kasancewa hanyar motsa jiki haka kuma ta zama wani tushen ƙarfafa haɗin ƙasa da shituwa tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Ana guran da gasar ta bana bisa sabbin dokoki duba da irin matsalolin da aka samu a wasu daga cikin gasani da suka gabata. Bisa sabon kundin da ke tafiyar da dokokin wannan wasa mafi karbuwa a ƙasar ta Nijar. to a gaishe da hassan barka dauke da wannan karin haske dangane da batun gasar kokowar gargajiya a jamhuriyar nijar to daga jamhuriyar nijar kuwa bari mu leƙa makwabciyar ta tarayyar najeriya inda babban bankin najeriya din wato cbn ya kara yawan tsabar kuɗaɗe wanda 'yan najeriya din za su iya cirewa daga naira dubu ɗari zuwa naira dubu ɗari biyar a mako wannan sanarwa dai da babban bankin ya fitar tun a yammacin ranar laraba da kuma ƙara yawan tsabar kuɗaɗe waɗanda kamfanoni za su iya cira a mako daga naira dubu ɗari biyar har zuwa naira miliyan biyar sanarwar ta ƙara cewa a duk lokacin da aka samu wani ƙwaƙwaran dalili na cire kuɗaɗe fiye da haka za a caji kamfanoni kashi biyar cikin ɗari na dukkanin kuɗaɗen yadda kuma ɗaiɗaikun mutane za a caje su kashi uku cikin ɗari na kuɗaɗen da za su cire sabuwar dokar dai ta taƙaita cire tsabar kuɗaɗen za ta fara aiki ne daga ranar tara ga watan janairun shekara 2023 mai kamawa sanarwar dauke da sa hannun daraktar lura da harkokin banki na cbn haruna mustapha ta ce idan hakan ta faru dole ne a karbi akalla waɗannan bayanan wanda zai cire kudaden tura a shafin cbn wato katin shaida lambar bbn lambar shaidar biyan haraji da takardar sahalewar manajan banki wannan da yana zuwa ne bayan cece kuce wanda aka yi ta yi a kan sabar dokar ta cbn wanda akan ta majalisar tarayya take neman gwamnan babban bankin na najeriya domin ya bayyana a gabanta domin amsa wasu tambayoyi majalisar dai ta bai wa gwamnan babban bankin na najeriya wato gudun emefele wadda ranar alhamis da bayyana a gabanta domin tattauna wannan batu na wannan doka tare da barazanar cewa idan bai bayyana ba za a soke dokar baki ɗayanta sau biyu dai imefele yana kaucewa zaman halartar taron na majalisa bisa hujjar cewa ya tafi wani aiki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tura shi a ƙasashen ƙetare sai da kuma ƙasa da awa 24 da cikar wa'adin na ranar alhamis da majalisar ta bashi bankin ya aike mata da wasiƙa cewa emefele yana duba lafiyar sane a kasar waje don haka ba zai samu halartar zaman ba amma zai samu wakilci na ɗaya daga cikin jami'ai to a wani labarin na daban kuma wanda shafi najeriya din dangane da batun kiwon lafiya mutane 183 ne dai aka ce sun rasu sakamakon kama da zazzabin lasa a ƙasar da kuma wasu mutane 1,029 suka harbu da cutar hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya din wato ncdc ita ce ta sanar da hakan inda ta ce dukkanin waɗanda suka harbu da wannan cuta sun fito ne daga ƙananan hukumomi 110 a jihohi 27 baya ga sabbin waɗanda suka kamu da wannan cuta a jihohin bauchi ondo iboni da kuma sokoto rahoton hukumar na mako 49 ya ce adadin waɗanda suka kamu da cutar zazzabin lasa ya karu idan aka kwatanta da rahoton shekara ta 2021 sai dai kawo yanzu ba a samu ma'aikacin lafiya ko ɗaya wanda ya harbu da wannan cuta ba duk wani cewa suna ci gaba da gudanar da ayyukan su kamar yadda aka saba a dukkanin waɗannan jihohi da aka kamu da cutar sanarwar ta ce kuma yana da kyau mutane su ci gaba da bin matakin kariya da ƙauracewa shiga cunkoso idan ba ya zama dole ba da zaran an ji wani yanayi waɗanda ba a saba ji ba to a garzaya zuwa asibiti ko cibiyar lafiya domin yin gwaji in ji rahoton zazzabin lasa dai cuta ce mai hatsarin gaske wadda ake ɗaukar ta ta hanyar cuɗanya da mai ɗauke da irin wannan cuta kamar da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana an fi samun cutar da a ƙasashen afirka kamar su benin nigeria kamaru ghana liberia madi saliyo da dai sauransu sai kuma wani batun wanda shi ma shafi batun kiwon lafiya ne amma a kasar uganda da gwamnatin kasar sanar cewa yanzu haka dai an kawo karshen cutar nan ta annobar ebola wadda ta balla a kasar watanni biyu da suka gabata mataimakiyar shugaban kasar ta uganda da sika alopo ita ce ta sanar da hakan inda ta bayyana cewa an kawo karshen matakan da aka ɗauka na hana yaduwar cutar ta ebola waɗanda suka hada da kulle da rufe makarantu mataimakiyar shugaban kasar ta uganda ta ce matakan da aka ɗauka dai a faɗin ƙasar sun gudatar wanda kuma hakan zai iya sa a kawo ƙarshen kullan sai kuma za a ci gaba da zama a cikin halin ko ta kwana da kuma sanya ido akan wannan cuta yankunan cutar ta fi yin kamari da su ne bonde da kuma kasanda tun daga ranar 20 ga watan satumba ne dai aka sami bullar cutar ta ebola wadda zuwa yanzu aka tabbatar da kamar mutane 142 da ita daga cikinsu kuwa mutane 56 sun rasa rayukansu daga ciki har da birnin kampala a kasar gambe kuwa gwamnatin kasar ce ta sanar cewa an dakile wani yunkurin juyin mulki wanda aka shirya tun ranar talata tare da cafke wasu sojoji guda hudu gidara don arafa ainihi ya bayar da rahoton da ke cewa sanarwar da gwamnatin kasar gambe din ta fitar ta ce an samu nasara ta shawo kan al'amarin tare da faɗaɗa bincike akan waɗanda suke da hannu a cikin wannan batu kamar dai babu wani tabbaci daga wasu majiyoyi masu zaman kansu akan wannan zargi sai da wasu rahotanni sun ce an ga soji suna ta sintiri a kusa da fadar shugaban kasa a tsakiyar birnin banjul babban birnin kasar tun a yammacin ranar talata da ta gabata halin da ake ciki kuma sojoji suna ci gaba da neman wasu mutane uku waɗanda ake zargin cewa su ma suna da hannu ƙasar da take yankin yammacin afirka tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya mai cike da rudani inda har yanzu take fama da tasiri na mulkin da tsohon shugaban ƙasa da yahaya jami jami'ai na shekaru 22 jami dai ya sha kai ne a zaben shugaban ƙasa notan disamban shekara ta 2016 a hannun adam baro inda ya tsere zuwa ƙasar equatorial guinea an sake zaben adamu baro a watan disamban shekara ta 2021 a karo na biyu na shekaru biyar da kashi 53 na dukkanin kur'an da aka kada a lokacin zaben yankin yammacin nahiyar afirka dai ya girgiza sakamakon juyin mulkin soji tun daga shekara ta 2020 a kasashen mali gini da kuma na baya bayan da aka yi a kasar burkina faso ana danganta juyin mulki da kuma matsalar masu tayar da kayar baya da tukunno kai a yankin sahel abinda ya sa shugabannin kungiyar ecowas a wannan watan suka yanke shawara ta kafa rundunar shiga tsakani domin karfafa zaman lafiya a nahiyar masu saurare lokacin da muke da shayar da mu dole a nan ya kamata mu ja lizamin shirin na wani lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan baki da da kamar sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya bayyana girman matsayin Kasim Suleimani a matsayin wanda ya farfado da ruhin gwagwarmaya a duniya. A jawabin da ya gabatar a yayin da ya karbi bakoncin iyalai da mambobin kwamitin tunawa da shahidai jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei a jiya lahadi ya bayyana gagarumin aiki mai mahimmanci da shahid kasim suleimani ya gudanar a matsayin wani sabon ruhi ga al'umma yana mai fayyace cewar kwamanda suleimani ya rayar da tafarkin gwagwarmaya a dukkanin bangarorin rayuwa kuma tafarkinsa za ta ci gaba da wanzuwa kamar yadda jagoran ya jaddada matakin da kasim suleimani ya ɗauka na rusa munanan manufofin gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da uwar uwargijiyarta amurka da sauran kasashe masu girman kai a duk faɗin duniya Ƙungiyoyin addinin Musulunci sun yi tir da yunkurin kai harin ta'addanci kan wani masallaci a ƙasar Kanada. Ƙungiyar Islamic Forum ta ƙasar Kanada ta watsa wani faifai na bidiyo a yanar gizo na wani mutum da ke ƙoƙarin kai harin wuce gona da iri kan cibiyar Musulunci da ke garin Bado a birnin Montreal na ƙasar Kanada a ranar Juma'a a daidai lokacin da Musulmi suke gudanar da sallar Juma'a. a cikin faifai na bidiyon an ga wani mutum yana magana daga kausar murya ga wasu mutane biyu da suka nufi masallacin to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can anjima za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya